Mai sauraro kana tare da sabon shirin mu zagaye duniya na wannan makon daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI wanda ni Nura Ado Suleiman zan jagoranci gabatarwa. Daga cikin mahimman labaran makon jiya da shirin ya sake waiwaya domin bitar su akwai matakin haɗin gwiwar da Nijar da Mali da kuma Burkina Faso suka ɗauka na sanar da ficewa daga cikin ƙungiyar ECOWAS. sai kuma sake karya darajar naira da gwamnatin najeriya ta yi karo na biyu cikin watanni takwas a turai kuwa za a ji yadda zanga-zangar manoma ta bazu zuwa sassan nahiyar saboda adawa da wasu sauye-sauyen mahukuntan kasashen yankin da suka ce ba za su lamunta ba A farkon makon jiya, kasashen Mali da Burkina Faso da kuma jamhuriyar Nijar suka girgiza ECOWAS bayan da a ranar Lahadin da ta gabata suka sanar da matakin ficewa daga cikin kungiyar ta kasashen yammacin nahiyar Afirka. Sakamakon takunkuman karya tattalin arzikin da ta kakaba musu bayan juyin mulkin da sojojin kasashen uku suka yi. Dangane da ɗaukar wannan mataki ne Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da tsohon jami'in diflomasiyyar Najeriya, ambasada Abubakar Cika. Ambasada Alhaji Abubakar Cika, me za ka ce dangane da ficewar Niger, Mali da Burkina Faso daga kungiyar ECOWAS? Malam Bashir, waton duniya ba wanda ya isi kai ne shi dai. Shi yasa akwai regional organization irin ECOWAS, akwai OAU, o African Union, yanzu sun ce sun hita ai wannan tsakanin su ɗaya ne tun kwanaki suke magana confederation confederation confederation ai akwai abubuwa da yawa waɗanda ya zan sun ka haɗe don yanzu sefa su ce sun hita daga sefa su kawo nasu karansi duk cikin su guda yau in sun kai withdrawal daga sefa gaba ɗaya ƙasashen su ya collapse babu wanda zai iya postin ɗin kuɗi ne in ma duk gaba ɗaya sun ka haɗe don haka suna son su kai mutanensu da al'ummarsu cikin wani yanayi na ko a'a niki ba ka amince da matsayinsu na cewa ECOWAS bata musu adalci ba kenan. To su sun yi ma su adalci? Ai ba su yi ba, saboda ba shi yiwuwa a ce demokrasi jama'a su zo su zaɓi shugaba. Misali kamar Nijar. Shi wannan cani shi shugaban ƙasar Nijar abin da ya dace? Yes, ai duniya gaba ɗai idan yadda an ka ce akwai matsala ta ƙasa akwai yadda za a yi ku sojoji Don sojoji kuna da naku abin da ya zan tsarin mulki ya tara da muku. Babu wata ƙasa ta duniya wadda ya zan ka iya ci gaba yanzu idan ana military intervention. Babu wani wanda zai kawo kuɗi ne ga ƙasa idan ya za akwai military intervention. Don haka su sani cewa sun yi kure, sun yi kure, sun yi kure kuma sun samu mutanensu cikin wani yanayi wa wanda ya zan ba su san inda zai taba To a matsayinka na masanin diplomasiya kamar wace hanya ya dace a bi domin warware matsala tsakanin ECOWAS da waɗannan ƙasashe. Wato in mutum ya ce bai jin magana ta rage gare shi ba ɗaya ba ba biyu ba shugaba Tinubu ya dai so a zauna da su. Kotun ECOWAS ta yi declaration game da ainihin juyin mulkin da an kai especially Nigeria. Sannan na uku duk harka kaga cikin goma sha biyar mutum uku sun zan saniyar ware kai ka san ba bisa tubalin gaskiya suka yi ba. da duk wanda a bisa tubalin gaskiya ba yiwa a ce shawara mutum uku ta yi shawara mutum kusan goma sha nawa kai tunani da kanka ambasada abubakar cika mun gode na gode kwarai da cikin malam bashir daga kalubalen kungiyar ecowas shirin zai tsallaka najeriya inda a ranar alhamis da ta gabata gwamnatin kasar ta sake karya darajar naira matakin da shine karo na biyu cikin watanni takwas da ta dauka a kokarin da take na kawo sauyi a kasuwar musayar kudaden ƙasashen ƙetare. Ga rahoton Michael Kudusun. Darajar Naira ta yi mummunar faduwa a wannan mako bayan da mahukunta a bangaren suka yi wasu gyare-gyare akan yadda ake lissafin farashin ta lamarin da ya daga farashin dala a hukumance zuwa kusan yadda take a kasuwannin bayan fage. masana da dama na ɗaukar wannan lamari a matsayin gyare-gyaren da ake yi don jan hankalin 'yan kasuwa waɗanda shugaba bola ahmed tinubu wanda ya hau karagar mulki a watan mayun shekarar da ta gabata ya bijiro da su biyo bayan gyare-gyaren da aka yi a kan tsarin da ake lissafin farashin naira yanzu babban bankin kasar ya fara wallafa farashin kudaden musayar a shafin sana intanet inda a hukumance ake sayan dalar amurka a kan naira bakwai. a farkon wannan makon sai da babban bankin ya caccaki 'yan canji da abokan su waɗanda ta ce suna kawo bayanan ƙarya akan farashin ta naira lamarin da ke kawo saɓani a kasuwar hukuma. To bai ga tasiri wajen haddasa ƙarin tsadar rayuwa a cikin Najeriya, tuni dai matakin sake karya darajar nairar ya sa 'yan kasuwa musamman waɗanda ke hada-hada tsakanin najeriya da wasu ƙasashe makwabta suka fara jin jiki kamar yadda alhaji lawal adamu jarman gulma ya bayyana yau duk ɗan kasuwa daga hulɗa tsakanin benin niger togo mali da sauran dai kasashe afirka waɗanda muke hulɗa da su tsakanin sefa da naira wallahi ana cikin tashin hankali saboda duk ɗan kasuwan da ka sani yanzu bai iya canza sefa dubu biyu da kusan ɗari biyar cikka guda ka ce ka so ka kawo najeriya bai ma yiwuwa sa'ilin nan najeriya kayan da mutane ka siye suna shiga da su waɗannan ƙasashe su ma sun zama bala'i sun zama masifa domin su ma akasarinsu duk da dala aka sayo su to dala ga kullum sahi allah ta tashi an ka tashi za ka ji ta ƙara kuɗi kuma ƙarin za ta yi ba ƙaramin ƙari ba to kaga su 'yan kasuwa ko sun so kayan nan da sauki tunda suna tumanin cewa dalar nan kullum ƙari ta kai sai su ƙara ma kayan kuɗi domin in suka sai da kayan nan da arha sai sun yi ciko ni abin da ka kira ga gwamnati tarayya ta digirmin Allah ta tausaya ma talakan Najeriya saboda talakan Najeriya na cikin bala'i abinci wanga da gani abinci wanda shi a farilla ga kowane al'amari wallahi bai sayuwa ga talaka duk inda ka tai da kuɗi yanzu sayan abinci wallahi kamar kai kuka yau ka diba mudun shinkafa tiya shinkafa ta ana magana kusan dubu uku to saboda allah ina talaka zai ta yi To a Najeriya ga alama har yanzu muhawara bata kau ba dangane da shirin gwamnatin kasar na mayar da wasu hukumominta masu tasiri a bangaren tattalin arziki daga Abuja zuwa birnin Legas daga cikin masu bayyana adawa da wannan shiri har da waɗanda suka taka gagarumin rawa wajen yakin neman zaben da ya kawo wannan gwamnati karagar mulki inda suka buƙaci shugaban najeriya bola tinubu ya sake duba lamarin da idan basira farfesa kailani muhammad babban darakta na ƙungiyoyin da suka yi wa jam'iyyar apc yakin neman zaben da ya kai ga nasarar shugaba tinubu ya bayyana damuwarsu dangane da wannan mataki da yake ɗauka To ni dai abin da zai ce zai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gwamnatin nan kamar yadda ka ce mu muka kawo gwamnatin. Kuma ba kudi aka ba mutane ba muka yi musulun musulun. Kuma arewa ita ta kawo gwamnati. To menene yasa ake mana haka ne? Shi eh, mataimakin shugaban kasa ina ya tafi ne? Ina ya ce za a kwashe waɗannan muhimman departments a kai Lagos. aka kai Lagos bai rage ana cewa wai staff ɗin 1500 suna ba da wani reason kowane lokaci za a tada su su je Lagos ana biyan kuɗin tiket kiyamo yana magana wai ana kashe 420 million so what ban taba gani inda aka ɗauki ministries ko parastatus ko departments agencies wanda headquarter ɗin ya kamata a nan hedikota na kowane ƙasa yake wannan ana nuna mana kabilanci ne kuma ya kamata a gyara tun da wuri na farko kenan yanzu department din na operations da na foreign exchange da na staff matters kun ga in aka tafi da su wajen department guda biyar ne aka tafi da su lagos arewa an ban mata fanko kenan kuma abuja ita ce headquarters that means komi za a yi ya ka tafi lagos an kawo wahala To a makon da ya gabata, tashoshin Radio France International RFI da muryar Najeriya suka sabunta aniyar aiki tare don ganin bayan matsalar yada labaran karya musamman ma a kafofin sada zumunta na zamani. Lamarin da ke haddasa fitintunu daban-daban wanda kuma ya zama ruwan dare. ya Abba Kabara na ɗauke da rahoto a kai. A yayin wuta ziyarar yauƙaƙa dangantaka da shugaban tashar rediyon arafa Jim Makfur ya kai wa mahukuntan tashar muryar Najeriya. Tashoshin biyu sun yi ittifakin cewa wannan al'amari na yada labaran karya ya wuce tunanin mai tunani inda shugaban rediyon muryar Najeriya Jibrin Baban Dace yake cewa. Amma yanzu wani zai iya dauki abu ma yana dauka wayansa yanzu zai dauki abu ciki abun da muka fada in ba hankali ba sai juye shi. Kowanda yanzu saboda yawan gizo sun tashi da safe za su yada labari na karya kuma hada kai ya dole sai mu yi kokari mun tsaya irin mu ba mutane mu training da kuma yadda za a yi da za a san cewa lalle dai wayannan abubuwa babu da zai mana alheri. Babban daraktan Radio France International Jim Macfour wanda ya ce ya ziyarci tashar ne don inganta dangantaka tsakanin tashoshin ganin cewa da daɗin aminai ne ya yi ƙarin bayanin cewa. Eh, Dangantakar da muryar Najeriya wani al'amari ne da ya jima. Tun da farkon fari muna da alaka kuma muna aiki tare. Ana gani dole ne mu karfafa wannan alaka. Shugaban na Arafa ya kai wata ziyara makamanciyar wannan tashar Bond FM na Radio Najeriya inda Ahmad Isa Koko wanda shine shugaban tashar ya ce dangantaka tsakanin tashoshin biyu sai san barka. Gaskiya director na RFI gaba ɗaya ya mutunta wannan gidan rediyo na tarayya domin kuwa a ce ya taso takanas tun daga birnin paris ya zo lagos domin a wurinmu ba karamin a girmamawa ba ne. tabakar mahukuntan tashar Arfai a wannan ziyara ta kunshi shugaban sashen injiniya Thierry Fanchon sai mataimakin shugaban sashen Hausa Joe Penny da babban editan Hausa Bashir Ibrahim Idris. Rukayya Abba Kabara, Lagos, Arfai Hausa. To kamar yadda aka ji a farkon makon da ya gabata, Jan Makfu, daraktan Arafai ya ziyarci wasu kafofin yada labarai da suke mu'amala da su a ziyarar aikin da ya kai wa babban ofishin sashen Hausa na Arafai ɗin da ke birnin Legas. Daga cikin kafofin yada labaran da Jan Makfu ya kai wa ziyarar har da tashar Voice of Nigeria da kuma Radio Nigeria dukkaninsu mallakin gwamnatin kasar. Bayan ziyarar babban daraktan tashar Voice of Nigeria Jibrin Baba Ndaci ya ziyarci ofishinmu inda suka tattauna da babban editan sashen hausa na arafai bashir ibrahim idris Director janar na muryar najeriya malam jibrin baba ndaci Director janar muna maka barka da zuwa haji bashir <laughs> assalamu alaikum eh, barkan mu ne a matsayinka na wanda ke shugabancin wannan tasha ta von a yau mm. ya kaci da taimakawa wajen samar da wannan tasha ta arafa wadda yanzu ta yi suna a duniya wallahi na yi farin ciki sosai kuma shi yasa da allah ya sa na zaman director general tunda yake ni ba bako ba ne wajen voice of nigeria wato muryar nigeria da kuma ita rfi irin handi no da na samu da kuma you know, interaction da na yi da wansu yan baki na san cewa lalle lalle abin da ke tsakanin voice of nigeria da rfi ba abu ne da za a ajiye gefe ba shi yasa ka gan ko da na zo da Allah ya bani wannan mukami cikin sati da na zo ni taro da na zo nan na je na duba ofis namu na lagos na ma inda har rfi da aka bude studio wajen da voice of nigeria ya bayar aka bude aka fara hausa service kamar da ka ce shekaru wajen goma sha bakwai baya kacin su abin da ke tsakanin babu ne da ni a matsayina na director general ni ke son yi wasa da shi ba saboda kamar da kai kafa da kai magana jiya in mutum ma zai yi abu ya neme ka shi ma girmama na kansa kai ai muka an dube ka cikin martaba wanda kuma kai wa shi ma duka abin da za ka duba za ka duba abu ne wanda na cikin arziki aka yi so mu bai kamata a matsayin na director general yan wasa da wannan muhammulan ba shi yasa ka gan duk inda na ji abu harafa san je kusa ba dole ne a matsayin na director general yi kokari in rike wannan muhammala da ke a studio na ma da yawa da wasu kayan aiki harafa ne suka bamu you know, ana ta samu kaman training da wansu abu da ake tsakanin wasu ma'aikatan mu sukan je france suyi yi training wansu ma sun yi aiki sun da aiki su dawo sun samu training da sauransu so duka muna so a ci gaba da irin wayannan abubuwa da allah ya sa ana yi har director general voice of nigeria jibrin baba in dace mun gode sosai da wannan ziyara da ka kawo mana muka tattauna da kai ne wannan godiya a ah, malam bashir a makon da ya gabata shugabannin addinin Kirista a nahiyar Afirka suka sake fusata da kalaman Papa Roma Francis wanda ya sake nanata cewar yana fatan wani lokaci nan gaba za su fahimta su kuma amince da umarnin da ya bayar na sanya albarka ga masu ɗabi'ar auren jinsi ɗaya. Umarnin da tun farkon bayar da shi limaman majami'in na ƙasashen Afirka suka yi fatali da shi. Pasto Yohana Buru ya yi mana tsokaci a kai. ai su ma Afirka kamar Zimbabwe sun ce san ba su yarda ba domin menene sun san menene littafin mai tsarki ya faɗa sun kuma san gaskiya cewa Allah ok bari in ma in ma maganan pop gaskiya ne in ma an yi kuskure ne ko fadodi ko pastoci ko limamai addinin Krista daga Katolika suka ce a'a tsakaninka da Allah ka taba gan mai madugo su haihu ka taba gan mace da mace su haihu namiji da namiji su haihu inda iya mu sun haka da an haife mu da muna da zuriya yau to wallahi ko mutum ya so ko ba ma krista ba ko ba ma musulmi ko bai da addini ko dabba bai madugo ko dabba baya baya wannan abin da ake so a yi magana wai a sa albarka akan menene a akan menene ina ne littafin mai tsarki ina ne addinin krista za a je a kawo she'anci a shafawa addinin krista a kawo she'anci a shafawa littafin mai tsarki To yanzu kuma sai Kenya inda mahukuntan kasar suka ayyana mu jami'ar nan da ta umarci mabiyanta da su kashe kansu da yunwa don shiga aljanna cikin gaggawa a matsayin wata kungiyar miyagu. kamar yadda za a ji cikin rahoton abdulrahman gambo ahmad yanzu haka shugaban wannan majami'ar ta good news international church paul mckenzie na fuskantar tuhume-tuhume kan kisan kai da azabtar da kananan yara da kuma ta'addanci bayan da a cikin watan afrilu aka gano garuwakin ɗaruruwan mabiyansa da suka kashe kansu da yunwa don zuwa aljanna kamar da yadda ya ba su umarni a cikin wata takarda da aka fitar da ita a hukumance a wannan larabar sakataren cikin gida na majalisar ministocin kenya kiture kindigi ya ayyana ma jami'ar a matsayin kungiyar miyagu abinda zai ba da damar zurfafa bincike tare da gurfanar da sauran malaman cocin da ke taimakawa Makenzi. an dai tono sama da gawarwakin mutane 400 bayan kwashe tsawon watanni ana aikin haƙo su a wani katafaren fili mai dubban kadada a dajin shakahola da ke kusa da gabar ruwan kasar kenya masu shigar da kara na kasar kenya sun ce a jumulce za su tuhumi mutane 95 da ake zargin su da hannu a kisan kan da kuma aikata ta'addanci har ma da azabtarwa to yanzu kuma sai turai inda manoman nahiyar suka ci gaba da gudanar da zanga-zangar adawa da wasu sauye-sauyen mahukuntansu kan dokokin kare muhalli da kuma hada-hadar kasuwancin amfanin gonar da suke nomawa. manufofin da suka ce illa kawai za su yi musu usman tinau shi mana rahoton. Masu zanga-zanga da ke ɗauke da makamai sun toshe mashigar iyaka tsakanin Belgium da Netherlands kamar yadda cibiyoyin zirga zirga Belgium da Holland suka bayyana. Kafofin yada labarai na cikin gida sun ruwaito cewa an fara zanga-zanga ne da yammacin ranar Alhamis a bangaren Belgium inda wasu manoman ƙasar Poland suka shiga daga baya. Masu zanga-zanga sun toshe wata babbar hanyar da ke kusa da Antraoy birni na biyu mafi girma a Belgium mai tashar jiragen ruwa mafi girma ta biyu a nahiyar Turai. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da manoma manoma a fadin turai ke nuna adawa da haraji tsada kayayyaki da shigo da su da arha inda dubban masu zanga-zangar suka kunna wuta tare da jefa kwai a majalisar tarayyar turai a ranar alhamis an kuma kama manoma ɗari a birnin paris bayan da suka kutsa kai a wata kasuwar abinci mafi girma a turai ƙungiyoyin manoma na faransa guda biyu sun dakatar da ƙauyar da suka yi wa birnin paris bayan sun samu rangwame daga gwamnati tare da toshe manyan tituna a kusa da babban birnin ƙasar haka zalika manoma a wasu wurare a turai sun nuna rashin jin daɗin su kan tanzomar da aka gani a Jamus, Poland, Girka, Portugal da kuma Romania. To a ranar Larabar da ta gabata, kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya ya gudanar da taro kamar yadda ƙasar Algeria ta bukata, inda ya tattauna akan hukuncin kotun duniya da ya bukaci Isra'ila ta ɗauki matakan kaucewa aikata kisan ƙare dangi a tsirin Gaza. Yayin tsokaci kan abin da ke wakana a yankin na Falasɗinawa. shugaban hukumar kula da ayyukan jinƙai na majalisar ta ɗinkin duniya martin griffith ya ce halin da ake ciki a gaza ƙara muni yake yi a kullum the intense fighting around khan continues to drive thousands of people tsananin faɗin da ake gwabzawa a khan yunis na ci gaba da tilastawa dubban mutane kwarara zuwa rafa garin da dama yake karbar um, bakuncin fiye da rabin adadin falasinawa miliyan biyu da dubu ɗari biyu da ke gaza wannan cikar kwarin da garin rafa ke yi abin damuwa ne a fadin zirin na gaza kuwa alkalima sun nuna cewar kashi 60 na rukunin gidajen yankin aka lalata ko kuma aka rusa su ma baki daya wannan ta sa muke da kiyasin cewar akalla kashi 75 cikin 100 na jimillar adadin al'ummar gaza sun rasa muhallansu. waɗanda kuma a kullum yanayin da suke rayuwa a ciki ke daɗa yin kunci. Ruwan sama kamar da bakin kwarya na haifar da ambaliya a tantunan gudun hijira na wucin gadi da aka kafa. abin da ya sa iyalai da suka kunshi yara da iyayensu da kuma tsofaffi ke kwanciya cikin taɓo yayin da kuma ruwan sha mai tsafta ke daɗa yin karanci. Shugaban hukumar kula da ayyukan jinƙai ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato Martin Griffiths To da haka shirin mu zagaye duniya na wannan makon yake karkarewa kuma madadin abokan aiki na baki ɗayansu da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu. Ibrahim Tukur Kefi ya sarrafa na'ura. Nora Ado Suleiman da na shirya na kuma jagoranci gabatar da shirin daga nan sashen Hausa da Radio France International RFI ke yi wa masu sauraro fatan alkhairi.